tashi Halo? Wai don Allah me yasa cika na ci Ina tunanin mun gama ko? To shikenan ka bari idan dawo sai mu magana. Ajiya sai dai canjin ne kuma bi abin nan ba sai da za mu yi. Ah babu damuwa ka fashi kawai. Na gode fa. Beautiful wallahi. Allah ya saka da alkhairi. Kada ki ce mu har kin karasu. Sai idan na fasa amma na karasu. To turo kofar kawai zaki ki shigo na bar miki ta a buɗe. Okay. ashe za mu ga juna ashe za mu ga juna ashe za mu ga juna Yazid, ashe za mu ga juna? Ashe mafarkin da nake yi kullum zai zama gaskiya? Ashe lokaci zai bani damar ganin ka Yazid? na daɗe ina jiran zuwan wannan ranar da zan yi tozali da ke karo na farko a rayuwata Allah ya saka wanda ya kirkiri Facebook da alkhairi domin shi ya ba mu damar sanin juna ya ba mu damar sanin sarkan da ke ƙarshen zukatunmu ina farin cikin zuwan wannan ranar da zan kalli cikin idanunki sannan in faɗa miki wani sirri da ke ƙarƙashin zuciyata a tsawon shekara ɗaya da muka yi muna soyayya ba ku ga juna ba to amma dai sai ka bari na ajiye abincin da ni alƙawarin zan kawo maka sai mu shiga gabar magana ko Ashe za mu ga juna Ashe za mu ga juna Ashe ina ganin kamata ya mu shiga daga ciki ko saboda ina ganin za mu fi jin daɗin tattaunawar a ciki ciki kuma eh daga ciki mana ko ba za ki bi ni ba ne ba bin ka ne ba zan yi ba domin ka san soyayyar ka babu wata abu da za ta iya hana ni kawai dai ina ganin kamar na ɗin zai fi shiga daga ciki yazid amma me yasa ka keɓe kanka daga cikin mutane ah ba zama zaki to me zan yi kuka zaki kuka kuma kukan nadama sani na zaki yazid da Allah mu aje maganan wasan nan a gefe na yarda da mamakin da kace zaka bani ba sai ka bani ba yanzu kawai abin da ya kamata shine mu zauna mu nuna junan masoyar da muka dade muna son mu kasance tare ba wasa nake miki ba kin manta na taba gaya miki cewa ranar da muka haɗu zan baki mamaki mai girma a da yaushe ina sauraron jin wani abu daga gare ka yazid duk ranar da muka haɗu da ke zan sanar da ke wani sirri da zaki daɗe kina mamaki sanar kuma menene shi ba za ka sanar da ni yanzu ba kika sani ko ba alkhairi ba ne naga kina ta sumu din ki ji wani irin sirri ne wannan to ai baka sani ba ba ana taɓa kallon ka a mutumin da zai sanar da na san duk abin da za ka da ni zai zama alkali don haka na yadda mu bar shi ya zama mana abubuwan da za mu tattauna na farin ciki ranar da muka fara haduwa da kai lallai za ki sha mamaki yanzu ne wannan dai mamaki Allah ya kawo da zan gaishe don Allah idan wasa ne ka daina idan kika sake ɗauka da wasa nake sai na miki abin da ya wannan yazid me ke faruwa ne me ne maka ko dai ba yazid ɗin da na sani ba ne kwarai kuwa ni ne ni ne yazid din da kuka shafa fiye da shekara kuna soyayya to me za ka yi min daure ki zan yi kamar yadda ake ɗaura dabbobi a turaku domin in tabbatar miki da wannan sirrin da na ce miki zan nuna miki kuma sa'an nan ki sani ko kin yi ihu a nan ba zai amfana miki komai ba babu wani wanda zai iya jinki balantana a kawo miki wani ɗauki a nan ashe za mu ga juna ashe Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To. Ka dawo? Eh. Ya na ganke kaɗai a gida? Eh, ɗazun nan ne Nafisa ta fita. Ta fita kuma? Sau nawa na miki magana game da irin barin ta tana fita ɗin haka? Ai ni ba na son takura mutane. Takura mata ko killacewa? Ai tsayawa kina lura da inda take zuwa da kuma lokacin da take fita. Wannan ai shine gata. Kin ba sa abin da ke faruwa a ƙasar nan. eh to na ga ba ita kadai ta fita ba da wasu kafta faruk ok to sauki sauki dai amma gaskiya ba na so ki dinga tana yin wannan fita kin ji sai ka fito mene maka izid kar ka manta soyayya ba kai da kai ba kiyayya ba sannan ban taba tunanin ka da sharri ko da wani mummunar abu ba tsawon rayuwar da kai da kai ni kuma kullum cikin tsanar ki nake ina takeicin samun farin ciki da kike yi da kalamai na a baya dan Allah ya ta ka bar nan tafi gida ba sai kai min komai ba ka bar na tafi da mamakin rashin soyayya da ka nuna min dan Allah ke shashasha ce a ina kika taba ganin mutum ya dana tarko fiye da shekara daya ya kama sannan ya bar abin da ya kama ya tafi ya gudun masa Ha <laughs> ɗaure ki da wannan kacar har sai lokacin da na cimma burina. Kada ki ce min yanzu ba su dawo ba. Wallahi har yanzu ba su dawo ba. Ni da kaina mamaki ne ki ta yi ta yaya har yanzu ba su dawo ba. ina zuwa bai kamata a ce su damar haka ba amma barin kira waya salamu alaikum dadi aminu alaikum salam ah, ina kuke ne eh ina hanya yanzu haka amma dai ka tabbatar mun da cewa kuna tare ko tare da wa ah, um, zainab ta ce min tare ku fita da nafisa au eh eh haka ne tare muka fita muka je unguwa ga ta nan ma tana gefe na tana zaune a mota ba ni ita mi magana hmm? me kace cewa ne ka bani ko da bar ma kawai idan kun dawo mai magana okay suna hanya suna zuwa annabi sawari ki ɗauka mana ki ɗauwaya mana jikina ina da Allah ashe zama ga juna ashe zama ga juna duk lokacin da nake maganar ka kawai sai an ga kiran ka a cikin wayata duk lokacin da kake min irin wa'annan kalaman sai in ji ni kamar wata sarauniya kamar na fi kowace mace yanzu ya za a fita daga gidan nan faruk faruk shine makullin fitana daga gidan nan shi ashe zama ga juna ashe zama ga juna ashe zama ga juna ashe zama ga juna ramuwar gayya wani ya shirya ya dauniya ya bar hanyar daidai ina mafita ne mafita ina mafita na ce ina mafita ne da Allah malam na kofar gida okay boy haka wallahi fa ya ne ba dai sai yanzu ka zo mu je ba to baka san wani abba jamil tafiyan nan ba ina gaskiya ba za ma ta yi ba saboda me saboda gaba ɗaya jikina ya riga da ya mutu wallahi jikina dai yayi sanyi na gaji amma me irin jayi tunaninka akan haka Nafisa, in dai nafisa ne babu ranar da za ka daina fama da takaici a kanta kullum kana tattare cikin bakin ciki a kanta kullum kana tafi da nadama jamil ko me yasa kake faɗan irin wannan mugayen kalamu akan nafisa ne me yasa dan Allah akan nafisa matukar baka cire al'amuranka daga cikin nata ba ba za su taɓa daina lalacewa ba jamil kenan to ai abin da baka sani ba shine ba ni ne nake sawa zuciyata son nafisa ba san nafisa ne yake shiga zuciyata ya tare min yawa na rasa yadda zai ga shi a dalilin haka Fisa ta sa na aikata abin da nake tunani zai iya zama matsala a da lafiya ta same ni ina wankin mota a compound